akwai kuma takaitaccen tarihin riyad mahrez ɗaya daga cikin 'yan wasa biyar da ke takarar gwarzon ɗan wasan ƙwallon kafar afirka na bbc na bana ana gudanar da zaben majalisar dokoki a somaliya wanda shine na farko a cikin fiye da shekaru 30 da suka wuce masu zaɓe na jefa ƙuri'a ne a yankuna biyar na ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita zaben dai wani muhimmin mataki ne a shirin gina ƙasar ta somaliya amma tuni wasu suka yi zargin cin hanci da razana masu jefa ƙuri'a gari ashatu musa da ƙarin bayani a wasu ƙasashen wannan ba matsala ba ce ana jefa ƙuri'a a akwatuna sannan a ƙirga su a kuma sanar da wanda ya nasara amma nan somaliya ce ƙasar da ta kasance cikin tashin hankali na kusan shekaru talatin shekaru hudu da suka wuce magabata 135 sun taru a birnin mogadishu domin zaben shugabannin kasar yanzu sun zaɓi wasu gungun mutane a manyan birane don zaben 'yan majalisar dokokinsu guraben da aka keɓe wa mata ba su da yawa ko kaɗan to amma da yawansu suna murnar shiga zaben. Um, Hakan na nuna cewa ana sauraron mu a cikin al'umma da kuma a ƙasar. Muna da tasiri a wannan zaben. kuma na kada ƙuri'a a yau. Mutane da yawa sun je wuraren kada ƙuri'a ta jirgin sama saboda babban matsalar tsaro da kuma rashin hanyoyi masu kyau. A Kismayo a kudancin Somaliyar 'yan takarar da suka yi nasara da kuma iyalansu suna ta murna. To sai dai in ji masu suka za a soke zaben saboda rahotanni da yawa sun ce an yi wa jama'a barazana sosai ga kuma cuwa-cuwa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kashe miliyoyin daloli a zaben duk da cewa ya sha bamban da tsarin zaben kasashe. a Somalia babu rajistar zaɓe, babu tsarin takardar shaidar zama ɗan ƙasa, kuma babu cikakken tsarin shari'a, don haka akwai buƙatar a yi daidai ruwa daidai tsaki. Babu yiwa a yanzu za a samu kashi ɗaya cikin hudu na 'yan majalisa mata a Somaliyar. A nan gaba, watakila waɗannan 'yan matan za su fuskanci ƙalubalen da ya ɗara wannan. Jami'an tsaron farin kaya a Najeriya sun kai samamai yau da safe kan ofisoshin 'yan canji a bayan fage a Abuja a wani yunkuri na hana faduwar darajar Naira. Ana zargin 'yan canjin ne a bayan fage da sayar da dala ɗaya a kan Naira fiye da 400, saɓanin 400 daidai da gwamnati ta amince da shi. Alhaji Salisu Umar shugaban 'yan canjin a Wuse Zone 4 ya yi wa BBC ƙarin bayani kan abin da ya faru. da mutanen da aka tafi da su ba za mu iya sani ba sannan kuma wasu sun gudu sun bar jakakkunansu da kuɗi wadda ba za mu iya kiyasta kuɗin nawa ne ba sai dai idan mutanen sun haɗu an yi tambaya gare su ɗaya bayan ɗaya wakila za a iya tantance nawa ne aka tafi da shi so amma abin da muke gudu zai ba wa ɓarayi 'yan fashi dama su shigo wajen namu su yi ta'adin da ba za a iya sani don muna dama muna yawan samun challenges akwai wani lokaci da muka samu mutane da uniform na 'yan sanda na efcc da uniform ɗinsu da hankof da komai suka karɓi dala kusan dubu ɗari biyu cewa wai ana mone laundering suka tafi da mutane suka cuce su wannan abun da aka yi gaskiya zai haifar mana da matsala sai dai Allah ya sauke yanzu za mu ci gaba da kwala da takazan tsagama da yanayin To za ku iya samun wasu bayanan akan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet bbc bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. aiki ne da ake yi wa dubban mazaje a kowace shekara a duniya amma har yanzu tiyatar hana mazaje haihuwa na saka tsoro a zukatan wasu mazajen a kenya akalla mazaje 150 ne aka yi wa aikin kuma kyauta albarkacin ranar tiyatar hana mazaje haihuwa ta duniya makasudin shirin dai shine kawar da fargabar da mazaje da dama ke da ita cewa aikin na iya kai ga rasa mazakutarsu kadar rahoton haruna shehu maraba jos daya bayan daya ake shigar da mazaje da yawa cikin ɗakin tiyata domin yi musu aikin hana haihuwa aikin ya kunshi ɗinke bakin jakunkunan da ke ɗauke da maniyi a cikin jikin namiji zak shine mutum na farko cikin mazajen da aka yi wa tiyatar ya kuma yi mamakin yadda tiyatar take da sauki da rashin zafi. Likitocin suna da kirki sosai, babu wani abin damuwa. Suna aikin a tsanake, ba za ka ji zafi ko kaɗan ba. har ma hira suke da kai a lokacin aikin tiyatar. Likitocin na fatan cewa yadda aka yi aikin tiyatar ba ɓoye-ɓoye har ma aka yada ta kai tsaye ta Facebook zai taimaka wajen ilmantar da mutane da kawar da camfe-camfe da al'adu da ke nuna yi wa maza aikin hana haihuwa abu ne mara kyau. Mike wanda bai so a bayyana shi yana da 'ya'ya biyu kuma ya zaɓi a yi mishi tiyatar hana haihuwa ne saboda talauci. amma ya ce yayin da yake gani wannan shine mafi alheri ga iyalansa yana fargabar yadda al'ummar da yake zaune a cikinta za ta karɓe shi tunanin da na rika yi shine mai zai faru bayan aikin tiyatar mun yi imanin cewa mata ne ake yi wa aikin tiyata domin tsara iyali ba mazaje ba saboda haka idan na furta cewa an yi mani irin wannan tiyata to wani irin kallo jama'a za su yi mani yayin da yawan al'umma a akasarin kasashen afirka ke karuwa warware sarkakiyar da ke cikin batun da iyali da addini da al'ada wani babban kalubale ne amma ana fatan yin abin a bainar jama'a kamar wannan zai kara wayar da kan jama'a game da matakan hana haihuwa ba a kenya kaɗai ba har ma da afirka baki ɗaya to kuma ga wasu labaran duniyar Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce yanzu an kawo ƙarshen dokar ta bacin da ta bayyana akan cutar Zika. ana dai alakanta cutar da haihuwar dubban jarirai masu karamin kai wato gilo likitoci sun bayyana cutar a matsayin annoba kuma wasu sun shawarci mata a kasashen da cutar ta bulla da su jinkirta daukan ciki shugabannin turai da shugaba obama waɗanda ke taro a berlin sun jaddada aniyar su ta ganin ɗorewar hulɗa da ƙungiyar nato da kuma takunkumin da suka saka wa rasha bisa katsalandan ɗinta a ukraine shine su na farko tun bayan da donald trump ya lashe zaben amurka abin da ya sa ake fargabar cewa za a iya samun canji a manufar gwamnatin kasar To a ci gaba da rahotanninmu kan 'yan takara biyar da ke fatan samun kyautar gwarzon kwallon kafar Afirka na BBC na bana. Yau za mu gabatar muku da Riyad Mahrez ne, dan kasar Algeria, mai wasa a club ɗin Leicester City na nan Ingila. Barkanku, sunana Riyad Mahrez. Ku zaɓe ni gwarzon ƙwallon ƙafar Afirka na BBC na bana. Kakar wasanni ta 2016 ta fi kowace a wurina. ni na daga kofin gasar firimiya ni ne gwarzon dan wasa a kakar na ci kwallaye da yawa kuma na taimaka wajen cin kwallaye da yawa zuwa yanzu ita ce kaka da tafi kowace gaskiya na yi farin ciki sosai da sanya ni takara da waɗannan manyan 'yan wasa uh, da manchester city muka kara mu muka ci wasan kuma hakan na da muhimmanci sosai a wajena da sauran 'yan wasan mu saboda yadda muka nuna kowa cewa za mu taɓuka wani abu a kakar zan fara da abokina Ibrahimi ina jin sai kuma drogba da yaya ture da george weah ko akwai kuma abedi pele ko barkan ku dai, sunana Riyad Maharas. Ku zaɓe ni a matsayin gwarzon ɗan ƙwallon ƙafar Afirka na BBC na bana, saboda zai zama abin alfahari ga Algeria. Na gode. Riyad mahrez kenan. To domin zaɓar gwarzon naku sai ku je shafinmu na bbchausa.com. inda za ku ga sharuɗa da ƙa'idojin zaben. To za ku samu duka labaran ne a shafinmu na intanet bbchausa.com. Amma yanzu ne Alhaji Jori Kulibali nake fatan mun kwana lahiya daga nan London.